بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث القوم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعض الآخر بل لم يسمع حتى إذا انقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين هذا السائل عن الساعة قال ها أنا ذا يا رسول الله فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال وكيف إضاعتها قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة معنى تضييع الأمر أن يسند الأمر إلى غير أهله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana musu hadisi yana musu sahabbansa dama aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tara jama'a yana karantar da su addinin musulunci yana musu wa'azi yana karantar da su yana musu nasiha yana musu kaza kaza kaza kaza baki daya sai wani balarabin kawai tashi ya manzo Allah mata sa'a yaushe za ta tashi alkiyama sai manzo Allah ya ci gaba da wa'azinsa bai ce masa komai ba to duk sa'an da mutane suka zauna ba kai da yadda za ka yi ka hana su wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai wannan ya ce ai manzon Allah ya ji tambaya fa baya so ne wannan suka a manzon Allah bai ji ba sai da manzon Allah ya ga magana sa tsab sai wai zo ce wane ne yake tambaya game da sa'a din nan ya ji ko bai ji ba kenan ya ji kuma bai tsawata mishi ba ai ya ce ina wannan da yake tambaya ya ce gani nan ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ce in aka tozartar da amana ka jirayi tashin alkiyama ka jirayi sa'a shi yana tambaya ne game da tashin alkiyama manzo Allah na bashi bayani sa'atul fasad in aka ɗauki al'amura masu muhimmanci aka ce in aka tozartar da amana to ka jirayi lokacin da barna za ta yadu a doron kasa a ban kasa daga barna ta yadu a doron kasa alama izanan liqiyamis sa'a lokacin za a tashi alkiyama don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karshen zamani in alkiyama ta kusa tashi Allah zai aiko ta iska sanyayyen iska ta zo ta dauke raun dukkan mumini sai sauran fasikan mutane la'imai fajirai alaihim taqumul qiyama duk wani mu'mini sai Allah sai wannan iskar ta dauke ransa she duniya ta saura hannun suwa fajirai marasa imani waɗanda ba sa bin Allah alaihim taqumul qiyama to sai manzo Allah ya ce idza dhuyyatil amanatu fantazir sa'a in aka tozartar da amana ka jirayi sa'atul fasad lokacin da duniya za ta lalace tana lalacewa to za a tashi alkiyama kenan sai kuma ya tambayi manzo Allah wa kaifa idaatuha ya ake tozartar da amana ya za a tozartar da amana sai ce iza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a duk sa'an da kaga an ɗauki al'amura an danka hannun waɗanda ba su dace ba ba su cancanta ba to ba radda za a taba zama lafiya wannan magana manzo Allah fare ta shekara dubu da ɗari hudu da nawa in ka ɗauke ta ka auna da siyasar duniya duk yanzu sai ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah وكيف إضاءتها قال إذا أسند ila إلى غير آله فانتظر sa'a. in aka ɗauki al'amurra komin kankanta balle manya-manyan al'amurra aka danka hannu waɗanda ba su dace ba ba su cancanta ba to ba ran da za a taba zama lafiya ba yadda za a yi al'amari ya tafi daidai dole ka ga yadda rayuwa za ta zamo in ba ka ga haka ba a kasar ka ba ka kalli kasashen duniya ya suke ka kalli kasashen duniya ya ake tafiya za ka ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi shekara 1430 da shikenan gashi yanzu yana faruwa kamar yanzu manzon Allah ya faɗa to shi yasa in za ka ɗauki al'amarinka amana ka danka hannu sai ka san wane ne za ka baiwa don ya baka kuɗi don ya burge ka don kana son shi wallahi za ka zo ka yi kuka da hawayenka wannan manzon Allah ne ya faɗi wannan magana Ya ce iza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a in ka ɗauki wannan hadisin za ka yi sharhin shi za ka auna shi da rayuwar duniya duka yanzu sai ka jinjina ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fa wa lima siwaha adya wanda kiyaye sallah ya kiyaye addinin shi wanda kuma ya tozartar da sallah to zai iya tozartar da duk wani abin da ya danganci addini